masu kallo mu da sake saduwa a cikin shirin mafarkin rayuwa wanda yake zuwa muku a daidai wannan lokaci tare da ni antisami da kuma ni uncle ty idan ba ku manta ba shirin mafarkin rayuwa shirin ne da aka tanade shi musamman don yara domin ya kara musu kwarin gwiwa da kwazo a makaranta domin su cimma burinsu na abin da suke so su zama a rayuwa da dogaro da kai Shiri ne wanda aka tanada domin yara na cikin gida su rika kallo wanda bai zuwa makaranta ya yi kokarin zuwa makaranta don in ba da makaranta buri baya cika. A yau muna tare da babbar baƙuwa wato Maryam Bello wanda take zaune a unguwar gyaɗi Wadda aka haifa a 23 November 2009. Wadda burinta ba kuma bane ba in banda ta zama film director. Film director? Eh mana film director wato mai ba da umarni a cikin harkar fina-finai. To yaya hirar ta ku ta kasance, ta Sami? Wow, ku dakace mu ku ga irin hirar da muka yi da Maryam Bello. ta ya sunanki? Maryam Bello. Ya Maryam Bello. Ya sunan unguwarku? Gyaɗi-gyaɗi. a wata shekara aka haife ki 2009 wani wata december zuwa yanzu shekaran kinawa? nawa bakwai ya sunan makarantar ku suma wani irin darussa ake koya muku computer elementary science babal, quantitative cikin wayannan darussa wani kika fi kwarewa akai Babal. Ajin ki nawa yanzu? Primary two. Idan kika gama makaranta me yake so ki zama? Film director. Film director. <laughs> To dare ra mana waka makaranta ku yanzu so ma school and kani su ma school kani. To yi mana mafarkin rayuwar abin da kike so ki zama. ku je makaranta ku yi ilimi kusan tarbiyya ci gaba bai kama da rago ba yan yara mu je makaranta bi ilimi kusan tarbiyya ci gaba bai kama da rago ba mu yara mu bashi da ilimi zai zama ci gaba a kasata Mi ta maza ba za bar aikan yara ya mu maza har mata. Shi ilimi akwai shi da zaki ya fi zuma bare a masalta. Al'ummar da ba ta da ilimi ba wani ci gaba a gare yara mu je makaranta mi ilimi mu san tarbiyya ci gaba bai kama da rago ba. in na fito a ci darakta ya fa a ce da ni sarki nai ilimi na kama sana'a yau jama'a su nai min doki ni ke mai wafin darakta ba bura bare cika baki kana mu saku nishaɗi har wata ran mu ku a shauki In yara mu je makaranta ilimi musan tarbiya ci gaba bai kama da rago ba kama da ragowa in na fito a ce darakta ya a ce da ni yar sarki na ilimi na kama sana'a yau jama'a su na yi min doki ni ke bai wa fim darakta ba kibira bare cika baki faɗakar musa ku nishaɗi har wata ran musa ku a shauki ci gaba a ƙasata. Mi ta maza mu zaɓi ra'ayikan yara ya mu maza har mata. Shi ilimi akwai shi da zaƙi ya fi zuma bare a masalta. Al'ummar da ba ta da ilimi ba wani ci gaba a gare yan yara mu je makaranta bi ilimi mu san tarbiyya ci gaba bai kama da ba. in na fito a ci darakta ya fa a ci da ni sarki nai ilimi na kama sana'a yau jama'a su min doki ni ke mai wafin darakta ba kibira bare cika baki faɗakar mu samu nishaɗi har wata ran mu samu a shauki yan yara mu je makaranta bi ilimi ne musan tarbiyya ci gaba bai kama da rago ba ba da umarni ta farka daga mafarkin da take yi ta zama darakta ta zama darakto wato mai ba da umarni a cikin fina-finai jama'a kun gani dai a cikin mafarkin da ta yi ga ta nan a cikin ainihin wato filin da ake shirya fina-finai kuma tana ba da umarni ga kuma manya-manyan jaruman fina-finai suna yin wato acting a cikin fina-finai muna roƙon allah ya cika wannan yarinya burinta domin ta ba da gudunmawata wurin taimakon al'umma da shirya fina-finai masu amfani wanda za su faɗakantar kuma su ilmantar da mutane jama'a ku biyo mu kada ku kashe tibin ku ni sunana santa mimehuza ina da sha'awar in zama pilot Ni suna na Rahama Tiwa Sha'aban ina sha'awar na zama likita. Ni suna na Kalu Jibril ina sha'awar na zama soja. Ni suna na Aisha Ahmad ina sha'awar na zama likita. Yara yara na gida ku dinga kallon shirin mafarkin rayuwa. Domin cimma burinmu gaba da yardar Allah. Mafarkin rayuwa. Me yasa kika zaɓi wannan aikin? Saboda babana darakta ne. to wace gudunmawa kike so ki bawa al'umma ina so in shirya fina-finai masu ma'ana wanda za su taimaka wa ƙasa ta najeriya idan burin ki ya cika me yake so ki fara yi a ki? aure aure kannan ki nawa kuma yayin ki nawa kan wata daya yayin ki nawa ba ni da yayin ki ce babba a gida wow yayi kyau kina da kawaye eh ina da son ƙawayen nawa. shaida nana zainab wani irin wasa kuke yi da su wasan telebiya wani irin wasa kika fi so wasan telebiya shi kika fi so wani irin taimako kike ba iyayenki ina so in ba iyayena in na tashi da safe ina gashe su ina gashe da kakata ina gashe da ɗaya kakata ina gaishe da mamana ina gashi da babana wanda irin taimako kike ba kannanki ina ina ya kamata ta tashi daga bacci ina mata bur ina mata alwala ta ce ta sallah a cikin primary colors guda hudu yellow blue green da red wanne kika fi so yellow yellow kika fi so to me isa kika fi son yalo saboda kaya na yalo ne kai makaranta ye Jimla mafarkin rayuwa yana da harfa guda goma sha hudu ɗauki harafi ɗaya ta kawo mana sunaye m m kike so ta wannan ne. m rike mana ita gaya mana abin da ya fara da m Maryam, mota, makaranta. kallo yadda mahaifina yake gudanar da aikin ba da umarnin fina-finai ya ƙara famar ra'ayin zama fim director ma'ana mai ba da umarni amma a kullum yana bani nasihar dole sai na yi karatu cewar maryam bello matsalolin rayuwa dole sai ka je makaranta za ka samu damar cimma burinka da zama abin da kake so ka zama a rayuwa yara a je makaranta da zarar yaro ya shigo cikin makaranta ya samu wurin zama a cikin aji sauran aikin ya rage ga malami ya ɗauki gaba don fara koyar da darasi ilimin lissafi na da rawar koyarwa wurin kowane irin fannin ilimi da yaro yake so ya zama a rayuwarsa maryam na mayar da hankalin ta wurin fahimtar mathematics ta hanyar nuna wa sauran ɗalibai yadda ake sauƙaƙe lissafi da fitar da amsa ba tare da wata wahala ba sukan yi wasanni daban-daban a lokacin break domin a sanyaya musu kwakwalwa. Maryam Bello Allah ya ida da nufinki da mafarkin rayuwarki ya tabbata na zama mai ba da umarni ma'ana film director and masu kallon mu kun ga yadda muka kasance da Maryam Bello. yadda take jajircewa a kan lalle tana so ta ga cika burinta na ta zama film director wannan film director ba zai yi ta zama da sauki ba dole sai ta yi karatu ta je makaranta iyaye ku rika ba 'ya'yanku gudunmawa akan burin abin da suke so su zama don haka masu kallo ku dakace mu ni suna na santa mimiyoza ina da sha'awar in zama pilot ni suna na rahama tiwa sha'awar ina sha'awar na zama likita Ni sunana Khalid Jibril, ina sha'awar na zama soja. Ni sunana Aisha Ahmad, ina sha'awar na zama likita. Yara-yara na gida, ku dinga kallon shirin mafarkin rayuwa. Domin cimma burinmu gaba da yardar Allah. Mafarkin rayuwa. To menene tsafta? Tsafta? Mutum yana gyara jiki yana yin wanka. yawwa ya dinga gyara jikinsa yana gyara muhalli ko eh. yawwa to na irin abinci kika fi so shinkafa da wake shinkafa da wake to na irin kaya kika fi so yar atamfa atamfa riga da zani to yi kyau ki gaida mana da mutum biyar ina gaishe da mamana ina gaishe da kakata ina gaishe da baba ina gaishe da ɗaya kakata Ni to ya kyauta fawa kanki mu gani. gaba abu daɗi Allah sama maka roƙa ya daidai Allah maka roƙa Allah maka roƙa Allah annan Allah Kaki malama kuma jaruma mai karama bana dama nafisatun adalatun ustaziyatun mai amana kamar ni rayuwa ne ciwo na ne zika shi na ni masoyiya kalle ni mijina don Allah domin zuciya ta yi sanyi buri uku a duniya alkawari zan cika su buri uku a duniya buri uku zan cika su Baki, you are ke rayuwa ba daɗi ba ke ba in ba ke rayuwa ba daɗi ciki zani kuka yakin malama kuma jaruma mai nadama mai karama karki tafi karki bar ni sahibata matata karki tafi karki bar ni sahibata gidana na gaji kayan haƙuri ni zan tafi zane daure zane cije zan rayuwa mai gida na bai bari na cinye yarinya ta zama kallabi tsakanin rauna gaskiya ne wannan tabbas tana da buƙatar a tallafa mata a sa mata hannu domin ta zama ɗaya tamkar da goma burinmu kenan damu a cikin wannan shiri naku na mafarkin rayuwa a madadin dukkanin wanda suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku wato ni anti sami ni kuma uncle ty nake cewa sai mun sake saduwa a cikin wani sabon shirin godiya ta musamman ga blue sound and entertainment da kuma daukacin ma'aikatan da suka yi uzuri domin wannan shirin ya zo gare ku rangadadas ni uncle ty nake cewa huta lafiya mafarkin rayuwa mu huta lafiya to jama'a na san kun ji daɗin wannan bidiyo ɗin domin kallon sauran videos ɗinmu mu yi subscribing